Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondelle niger sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da talatin ga kanin Shiga makaranta da aka dauniyar zartarwa a ranar 1 ga watan Oktoba an gusa ta zuwa ranar 15 ga wata dalilin shine a baiwa wa'anda ruwa ya wabanna damar barin ɗakunan makarantun. 'Yan farar fulan nan uku da aka kama kaso saboda halartar jerin gwanon da aka wa hani yau da saye sun gabata a kotun ɗaukaka ƙara ta yame a jiran hukuncin jujun a ranar 6 ga watan Oktoba mai kamawa. al'ummomin balle yara a jihar tilaberi sun samu masaniya kan amfanin halartar cibiyoyin likita cikon bayani a cikin rahoton musamman na maraicen yau masauraro barkamu da yau talata 22 ga watan satumba 2020 gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarin sai ku bi muku sha su dalla-dalla A ƙasar Nijar shigar makaranta ta shekara 2020-2021 wadda aka tanada a ranar 1 ga watan Oktoba an ƙara gusar da komawar zuwa ranar 15 ga watan. Dalilin da gwamnati ya furta shine baiwa wa'anda ambaliyar ruwa ta gwaɓanna su samu komawa inda za a masu sabon mazamni tunda a yanzu haka suna cikin wato makarantun. Asumana Shina ya firanta da daraktan kula da ma'aikata a harabar ilmantarwar firamare a shana hima inda ya ce akwai kwamiti na musamman akwai makiyayan lahiya akwai wanda suke malaman karatu ko ne minista wanda shike shi na haɗin wani abu ko masu kula da gini akwai kowa da kowa ciki saboda kowa dangance da abun da ya shaye shi ka tashi ma saboda abun shi ta yi dangance da nazarin wannan kwamiti ne suka taro suka ce nan zuwa ɗaya ga watan oktoba ba su iya ida abubuwan da aka tambaye su ba aka ba su sati biyu isasshen lokaci saboda ana tamaha wannan lokaci kuma ya daidaita saboda a samu a ta karatu cikin kwanciyar hankali kuma yara wanda suke uwayensu gidajen sun haɗu su ma a samu a sami damar gani wace makaranta za su tafiya su yi karatu. amma a ƙauyuka ganin cewa da mana bata ƙare ba kuma akwai gonakin da suka fuskanci ambaliyar ruwa zanaki da za a ɗakunan karatu da su ba za su samuwa ba. shi a duka duniya in an ka ce za a shiga karatu ba a shiga karatu ɗari bisa ɗari tabi daidai. zan nanata kalamu Yau shekara da gwammai kenan da maza ke sakin kansu ga neman abin yi cikin sauƙi, kowane na neman aiki mai sauƙi mai buɗa mishi kuɗi dumu-dumu, kalamun da Hamma amadu jagoran adawa kuma ɗan takarar jam'iyyar Modern Lumana FA ya yi kenan a wani taron baiwa 'yan jarida labari da ya gudanar yau da sahe a nan Yame. Mama Ada. Na lura da farko cewa mata bisa sha'anan aiki sun fi himmatuwa fiye da maza. Maza abin takaici tun yau da shekaru goma suna sakin kansu ga neman abin yi cikin sauki. Kowane na neman aiki mara wuya da ke bada kuɗi sosai. A dunkule mata suna aiki amma ba su da halin su yi aiki domin su ci nasara kamar yadda matsayinsu da ƙarfinsu yake iya ba su damar yi. Kenan ina da niyyar baiwa mata yanayi mafi dacewa domin su sami zarafin don sanya kwarewarsu cikin aiki da kuma saman riba. A gaida mamman ada da fasara, ana sauran 'yan watanni ga tunkarar zaɓuɓɓuka a ƙasar Nijar. jam'iyyun siyasa har sun tsunduma ga share fagen yakin zaɓe farfaganda domin samun yardar goyon bayan al'ummomi musamman ma matasa da ke da muhimmiyar rawar takawa ga tsarin zartar da zaɓe a mata mai matasan sun ɗau alkawarin sanya cin moriyarsu a gaba saɓanin amfanin da ake da su abu sarki wakilinmu a mata mai ya aiko muna tsaraba a kai fanta shamsu watan ya kumsa Kinge 'yan watanni kamin a gudanar da zaɓuɓɓuka a Nijar, jam'iyyun siyasa na gudanar da rangadi a cikin ƙasa domin neman magoya baya musamman matasa waɗanda aka fi buƙatar tasu kuri'a a kowace jam'iyyar siyasa. Amma su matasa sun ɗauki alwashin yin hannun riga da yadda a can baya ake ɗaukar musu alƙawurkan da ba a cikawa. Yahaya Bukari Sidik na ɗaya daga cikin waɗannan matasan waɗanda suka ɗauki niyyar ɗaga muryoyinsu nan gaba. Matasa suna da muhimmiyar rawar da za su taka cikin siyasa ina shawarta musu da su zaɓe inda suke da makoma kenan su zaɓi abin da suke so ina kira ga matasa da su fara aje takardunsu a zaɓukan ƙananan hukumomi ana 'yar samun merori matasa mashawarta. Bangaren su jam'iyyun da yawa daga cikinsu sun fahimci irin hazaƙa ta matasa sun kuma yanke shawarar haɗa hannu da su a cikin duka tsarin zaɓe kamar yadda Dr. Yawola Mamman Lawan shugaban ƙasa na matasan jam'iyyar RDP jama'a ya faɗa. Matasa na kasancewa ni ginshiƙin duk wata jam'iyyar siyasa a bangaren jam'iyyar mu a kullum muna bada muhimmin matsayi ga matasa idan aka bada yarda ga matasa za a mai da har kullum mu mai cike da riba wannan kuma sai an zama matashi. Shin ko dukkan jam'iyyu ne za su yi la'akari da irin wannan hazaƙa ta matasa lokaci ne kawai zai bayyana. Kanal Manjo mai zaman ritaya ba in shi shine aka aza shugaban rikon kwarya ƙasar Mali. Kanal Asimi Gwaita shugaban kwamitin ƙasa na jinjinawa al'umma shine mataimakin shugaban ajiye ne aka yi sanarwar da yamma a birnin Bamako. Bubakar Bokum wani mai nazarin al'amuran siyasa a Bamako ya wa abokan aikinmu na Studio Tamani nazartar da yayi ga fasarar kalamun nasa. A yau ya kamata a sake bita bisa yarjejeniyar zaman lafiya da zai shigar da ƙasar Mali a cikin tsari na jagoranci mai karbuwa tare da tsari na sake duba mahangar da za a dusa. cikin tsarin tarayya za a yi koyaya zai kasance da tsarin mulki. Duka abubuwa ne da ya kamata a tsaya a yi magana a kansu a wannan lokaci na mulkin riƙon ƙwarya. Amma a ciki idan aka kawo wannan tsari na siyasa wanda zai zo bayan riƙon ƙwarya zai fuskanci matsaloli. matsaloli ya kamata masana su yi nazari bisa kula da tsarin tsaron ƙasa da tsarin jagoranci na gari da tsarin tattalin arziki da zai fito da ƙasar mali a cikin ƙangin da take ciki saboda ganin yadda sai da yawo ta yi wa ƙasar shi ke nuna cewa ba mu da 'yanci na tattalin arziki A rike da cewar ɗaukar rantsuwar a ranar 25 ga watan Satumba mai zuwa aka tanada ta. Shari'ar ɗaukaka ƙara da 'yan farar hular nan uku na ƙasar Nijar suka yi a yau da sahi ne a nan Yame ta gudana a ranar 6 ga watan Oktoba 2020 za a bayar da kuncin abin tunasarwa dai shine Michael Zodi Halidu Munkaila da Mudi Musa tun cikin watan Maris aka kama su. Dauda Samna ɗaya daga cikin lauyoyin nasu yawa na fisa da musirfo ƙarin bayani. Mun tunatar cewa wurin masu Allah wadai ba gidan kaso ba ne, ƙasa mai ‘yanci tana barin ‘yancin yin zanga-zanga a tabbatar da shi, kuma a yau mun gaya wa kotu musamman kotun shigar da ƙara cewa aikin ta ne, kuma aikin juju su ɗauki nauyinsu. A yau babu wani dalili na ci gaba da riƙe Michael Zodi, Halido Munkaila, Mudi Musa, kuma muna jiran kotun shigar da ƙara a ranar shida ga watan Oktoba mai zuwa, kuma fata a wannan karo sakon da kotun za ta aiko saƙo ne bisa gaskiya muke zaman jira musamman ma har zuwa wannan rana sun yi fiye da wata shida kuma bisa doka wa'adin ya kamata a sabunta shi amma ba a yi ba a yau ana rike da su ba tare da wani matsayi ba. A wani fannin kuma wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba a jiya wajen karfe bakwai na yamma sun yi awon gaba da motar daukar marasa lafiya ambulance ta asibitin garin bani bangu da ke kusan garin zigize na wani ɗan gari da ke bakin iyaka da kasar mali cikin jihar tilaberi labarin da wani zababben wakilin al'umma na wannan karamar hukumar ya tabbatar wa studio kalangu da ya tuntuɓe shi majiyar guda ta nuna cewar direban motar da mai rakiyarsa sun ƙetare rijiya da babai komi bai same su ba. Kungiyar 'yan sa kai iskut ta ƙasar Nijar a ranar 20 ga watan Satumba ta shirya da haɗuwar farko tare da tsohon 'yan sa kai na iskut ɗin Nijar a nan yame. sararin da ya bai wa tsohon 'yan scott ɗin damar ba da gudunmuwarsu ga bunƙasar da tsarin na scott haka dai sani ayuba babban kwamishina na ƙungiyar ta scott ɗin 'yan niger ya yi faɗa ga fasar bayanin nasa Babu tsofin dan iskut. Da zaran ka kasance sau ɗaya to har kullum kai dan iskut ne. A yau dangane da kalubalen da muke fuskanta yana da kyau mu karfafa wannan hulɗa tsakanin tsofi da matasa wanda lokaci zuwa lokaci tsofi za su zo su kawo muna shawarwari da kuma duba yiwuwar girka wata kungiya da za ta kumshi tsofin 'yan sa kai da za su riƙa kawo gudunmawarsu a fannoni daban-daban domin samun kuɗaɗe da za mu gudanar da waɗansu ayyuka. mun san ko lokacin da aka samu ambaliya wasu sun kira 'yan kungiyar sa kai ne na Scott domin su kama su dauki. Yana cikin gurin mu har kullum na taimakawa ci gaban al'umma. Tsofi sun kara tabbatar mana da cewa za su taimaka wajen tsare-tsare daga wannan kungiyar ta Scott. Ajin ruwan wato hawa-hawa da cibiyar auni ta yame ta bayar ya nuna cewar da hawa-hawan ruwan kogin isar niger na kan daidaito duk da shigar malalan ruwan wasu koramu kamar na sirba idan ba a samu malalar ruwa ba kama da bakin kwarya za a samu ci gaban wannan daidaito a cewar masanin lamuran ruwa na cibiyar agrimet ta nan yame mu saurare shi. ruwan da ke ga zuwa daga sirba bai iya sawa a yankin kwarai ruwan isa nan ga sabka kaɗan zuwan ruwan sirba kenan ya sa ya tsaya in aka yi ruwa hadari na kirki ya yi ruwa da ya kuci da yake iya hawa amma dan da hawa ruwan sirba kin ga ya kai da ja pikin shi a su wayannan suna nesa suna nesa can oba san Niger ne can sama ne suke ruwan da suke can sama kenan zuwan su yana ɗauka kamar wata biyu haka kenan koma suna zuwa ruwan nan su sa ambaliyar ruwa ko wani abu sai wajen wakin December ko Janvier yanzu wannan ita ce muke cewa kuri lokal ita wannan ruwan da yake hadu a bisa basankin kusa kusa su ne suke sa wa'annan kurukin me na harkar ruwan mali duka wannan ba yanzu bane ba mutane hankali sai kwanta Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba fa ba, sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yi yiwa ita ma ta kamu da cutar. Lashari kalahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ƙa'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahoton na musamman. Wata tawagar rangadi domin wayar da kai bisa ga fassatar tattalin iyali da kuma mai da hankalin mata ga halartar gidajen likita tare da 'ya'yansu da sarkin tagazar ya shirya a cikin jihar tilabiri a gundumar balle yara ta sa kaimi ga wannan batutuwan guda biyu. Wakilin Musaidi Abu Windetan ya firanta da Amiru Alasan Albade sarkin yankin tagazar gazubin firata su. Ranar 29 ga watan Uku na wannan shekara ta 2020, Sarkin garin Tagazar, Amiru Alhassan Albade, ya gudanar da wani ran gadin wayar da kanun jama'ar ƙauyukan da ke kewaye akan mahimmancin zuwa dubiya a gidajen likita. Ƙauyen Bargo da ƙauyen Tabala da kuma gundumar Ballai Yara su ne suka zamanto manyan makasudin da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wa al'ummomi, wadda ita ta tsara wannan aikin. Ma'anar wannan zagaye shine kamar yadda muka faɗa bisa batun kiwon lafiya ne muka shirya wannan taro. Abin da muka yi jira shine muka ce maza su bar mata su rinka zuwa gidan likita. Idan mace tana da juna biyu idan lokacin haihuwa ya yi to ta yi kokari ta je gidan likita ta haihu can. Idan ciwo yana dama mutum ya daina shan magunguna da basu da kan gado. Maganin masu sarar cizon sauro dai dala ɗari ya wadatar ka samu maganinsa a gidan likita. Waɗannan itatuwa da ake hada ana sha su ne suke haddasa waɗansu cututtuka. daban Amiru Alhassan Albade ya jinjina irin tarbar da al'umma ta yi wa tawagarsa an kuma kafa kwamitin lura domin a sa mata su dinga zuwa awon ciki a gidajen likita da kuma kai 'ya'yansu dubiya Abin da muka yi magana a kansa al'umma talakawa sun saurare mu kuma sun ɗauka. Saboda magana da suka yi bisa zancen mu ƙari ne kawai suka yi. Ba su tambayi mu wani sabon labari ba. Mun ce kawai su karfafa wannan abu. Saboda su da suke cikin gari su ne suka san junansu. An girka ƙungiyoyi a cikin garin da za su rinka zagayawa unguwa zuwa unguwa bayan tafiyar mu domin tabbatar da cewa abin da muka faɗa jama'a suna aiki da shi. Ba shakka a ƙasar mu jama'a jama'a suna gane abin da ake bukata. Sarkin garin Tagazar ya ƙara jaddada cewa za su dawo domin wayar da kanun al'umma akan wani fannin na daban, wato auren ƙananan yara wanda ya kamata a watsar. Masu sauraro abin da ya sauka kenan mu huta lafiya.